Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM, dalol FM, niyya da kuma tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a ƙasar Ghana. za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so haka a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis goma sha takwas ga watan Oktoba shekarar dubu biyu da goma sha takwas. Yusuf Aliyu Harande tare da Aliyu Mustapha Sakkwato da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin a wannan lokaci. Da farko bari mu fara da kanin labarai. To Malam Yusuf ce ku ce game da hamshakin dan jaridan nan da ya salwanta a cikin ofishin jakadancin Saudiya a Istanbul na Turkiya yaƙi ya ƙare. majalisar ɗinkin duniya da hukumar ta kiwon lafiya na son su kwantar da hankalin duniya game da cutar ebola da ta barke a wata ƙasa ta afirka sannan 'yan taliban sun ce ta dai sun samu sa'ar kashe wani babban kwamandan 'yan sandan da suka daɗe suna neman su halaka shi kullum yana tsira sai yau to labaran kanin labaran kenan a cikin shirye-shiryen namu na yau muna ɗauke da rahoto a kan wutar da ta ci ta cinyewa a jam'iyyar apc reshen jihar adamawa To zalunci kuma ina son tuna musu cewa Allah ya hana ma kansa shi da halicce mu kuma ya ce duk wanda aka zalunta ba mutumin aka zalunta ba da shi yake. Amma a jihar Nasarawa kuwa kiɗan ne ya canza yayin da rawar ma ta canza. muna kuka akan an cuce mu an cuce mu mun yi adai a cikin rayuwanka akwai wurin da za ka yi ciwo kuma akan neman panadol ka warke. Daga bisani kuwa Hauwa Umar za ta shigo don ta gabatar mana da shirinta na lafiya uwar jiki. Amma duk kamun nan sai a gyara zama don jin yadda duniyar ta wuni. To jama'a muna fatar kowane lafiya kamar yadda muke a nan Washington. yau jami'an bincike na ƙasar Turkiyya, sun wuni suna ta gudanar da bincike a can cikin ƙaramin ofishin jakadancin saudiya da ke birnin istanbul da ma gidan shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin a ci gaba da suke yi da bin diddigin salwancewar hamshakin dan jaridan nan na amurka jamal kashogi wanda ya salwanta daman dai tun jiya masu binciken kwakwab din suka shiga cikin karamin ofishin jakadancin domin neman duk wata shaida wacce za ta bada karin haske akan ainihin abin da ya samu wannan mutumin wanda yake yawan rubuce-rubuce a jaridar washington post kuma tun bayan shiga sa ofishin ran biyu ga watan na oktoba wanda daga lokacin ba a ƙara saka ido a kansa ba su dai hukumomin turkiyan sun ce suna nan kan bakansu a kan cewa wasu wakilan hukumomin saudi arabia ne suka kashe kashoge kuma suka ma yayyanka jikinsa to amma su kuma hukumomin saudiya din su ma sun tsaya kai da fata kan cewa kashoge dai ya bar ofishinsu da ransa kuma da kansa ya fito to sai dai daga cikin kasashen biyu da turkiya da saudiya din ba wacce ta fito da shaida da ke karfafa matsayinta akan wani lamari hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya wato who ta ce ɓullar cutar ebola da aka samu a ƙasar congo kinshasa ba wai yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya baki ɗaya aka samu ba amma kuma duk da haka ta ce bai kamata likitocin ƙasashen duniya su yi sakaci game da abin da ke faruwa ba cibiyar ta who ta fayyace cewa abin da za a kira hali na gaggawa da ya shafi lafiyar al'umma shine lamarin da zai faru idan an samu barkewar wata cuta wacce za ta bazu a kan iyakokin ƙasashe daga wannan ƙasa zuwa cikin waccan wanda kuma zai bukaci haɗin gwiwa ƙasashe wajen yaƙarta. shugaban cibiyar ta who tedros adhanom ghebreyesus ya ce hukumar tashi tana ɗaukar abin da ke faruwa a can kwango ɗin a matsayin babbar matsalar da ya kamata a mai da hankali a kanta da kyau ya zuwa yanzu dai mutane 139 ne suka mutu wasu kamar 181 kuma aka tabbata cewa sun kamu da ebola ɗin tun daga lokacin da ta so bayyana a can kongo kinshasa din a watan agusta da ya gabata hukumar who ta ce yanzu haka kasashen rwanda da uganda da ke makautaka da kwangon duk suna nan sun ɗaura ɗamarar zama cikin shiri ko da cutar nan za ta shigo cikin kasashensu. su shugaban amurka donald trump ya yi barazana na cewa zai fi amfani da karfin sojan amurka din wajen dakile kan iyakar ita amurka da makwabciyarta ta mexico idan mexico din bata daina barin tarin ayarin yancin ranar kasashen nahiyar kudancin amurka suna ta kwararuwa zuwa cikin amurka kanta ba ha kuma a cikin wasu sakonnin da ya sako da sanyin safiyar yau alhamis a shafinsa na twitter trump ya ci cika abokan adawarsa 'yan democrats da ya ce ai su ne masu ke karfafa gwiwa 'yan bakin hauren wanda ya ce mutane ne masu aikata laifuka da ke kokarin su shigo cikin amurka sannan kuma trump ya kara ma da da don cewa zai ma ja burke ga dukkan wasu kudaden tallafin da amurka take baiwa kasashen nahiyar kudancin amurka din idan mexico ba ta daina abin da ya kira wannan mamayin da take wa kasashe ba dai wannan barazanar ta shugaba trump tana zuwa ne kwana daya bayan da dabban bakin haure 'yan asalin ƙasar honduras suka ratso ta cikin kasashen guatemala zuwa cikin mexico da fata samun hanyar shigowa cikin amurka domin su gujewa talauci da rashin kwanciyar hankalin da ke galaba su a can kasar tasu to muna baku labaran duniya ne daga washington a sashen hausa da amurka da dai an kashe wani babban kwamandan 'yan sandan ƙasa afghanistan da ake kira general abdulrazik wanda sau da yawa mayakan taliban sun sha kokarin sa kashe shi din amma yakan tsallake rijiya da baya kullum a yau ne ya rasa ransa a lokacin da wani babban hafsan sojan amurka yake ziyarta afghanistan din wanda kuma aka ce akwai ma wasu sojojin amurka guda biyu da su ma suka samu raunuka kana da wani dan kyamara mai daukar hoto da shi ma aka kashe shi a lokacin daidai a cikin wasu harbe-harbe wanda aka ce na kaddara ne ba da gangan aka yi su ba lautani sun ce duk wani al'amarin ya faru ne a lokacin da shi hafsan sojan na amurka general scott miller ya je gidan gwamnan lardin kandahar domin ya gana da shi to suna kan hanyar su ta koma wurin saukar irin kananan jiragen nan ne tare da shi gwamnan da ke rake sa harba harben na suka barke to sai dai kuma duk da kalamin da kakakin sojan amurka kana nat peters ya yi na cewa wannan abin kaddara ce tuni kungiyar taliban din ta dauki alhakin cewa farmaki ne da gangan ta kai kuma da niyyar ta hallaka shi janar razik din wanda tun shekarar 2011 yake zaman babban sufetin 'yan sandan lardin na kandahar wanda kuma aka ce shine ya hana wasu 'yan talibar din sakat baya barin su suna shigowa cikin lardin nashi labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murar amurka a birnin washington gundumar columbia to a bangaren rahotanni kuwa za ku ji cewar jam'iyyar apc a jihar adamawa na fuskantar babban kalubale tun bayan kammala zaben fidda 'yan takara wanda ya bar baya da ƙura. Ibrahim Abdulaziz ya duba muna irin halin da ake ciki a jihar. da alamun da masu na aka ba game da takarar gwamnan jihar adama sanitin muhammadu bindo umar Jibrilla, a inuwa jam'iyyar apc wanda kawo yanzu tuni kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wato nwc ta ko amince da takararsa tun da farko sai da ma sauran 'yan takara da suka shiga zaben da suka hada da dr mahmud halilu ahmad da ake walakabi da modi da kuma malam nuhu ribado da ke zama tsawon shugaban hukumar efcc suka yi fatali da zaben fidda gwani tare ma da kai kokensu zuwa kwamitin sauraron korafin zabe da jam'iyyar ta kafa to sai dai koyan da 'yan kwamitin ke fatali da korafin da 'yan takara suka shigar yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno inda aka garzaya da wannan batu zuwa kotu dr mahmud halilu ahmad ya ce tun da uwar jam'iyyar ta ki ta saurare su to su babu abin da ya rage musu sai garzayawa kotu domin a soke wannan zabe kaga yanzu su da kansu duk abin da ya jawo mana wannan masifar shine me yasa za a ce 'yan gari su fito su zaɓi dan takara akan a yi a kunyata gwamna wanda ke kan kutura. to gara a nemi duk yadda za a yi ma kada a yi abun in ya so a yi karfa karfa shi aka yi ai mm. to zalunci kuma ina son tuna musu cewa Allah ya hana ma kansa shi da halice mu kuma ya ce duk wanda aka zalunta ba mutumin aka zalunta ba da shi yake saboda haka Mm. Za mu je kotu sauran kuma za mu bar masa. To yanzu kenan za ku ɗauki matakin zuwa kotu kenan. Mun riga ma mun ɗauka ma. Mun riga mun ɗauki mataki kuma dama ina son amfani da wannan damar sanarwa magoya bayan mu cewa tuni an garzaya kotu an fara eh, shigar da takardu nan ba da daɗe ba kotu za ta fara ba da oda-oda na dakatar da wasu daga cikin wannan abubuwa kamin a zo a ji ainihin shi kokin na na na kwarai a ƙasa abin da muke da shi. Da Yanzu ba gaskiya ba ne ke nan batun da ake cewa an sasanta ku. A sasanta na ne. Na ma ba zancen sasantawa ba ne. Shi shugaban jam'iyya ma bai yi zancen sasantawa ba jiya da ya kira ni. Shi yi ne yana so ya gwada mani cewa an yi ba daidai ba amma shi ba da niyya yi ba. an tura mutane sun zo sun yi ba daidai ba amma shi yana so ya tabbatar min cewa ba a yi da gangan ba wato tambayar da na masanin ce to ai mun kawo takardun mu an gi buɗewa ma Bari a karanta kuma daga ganin mutanen da aka sa aka ce su duba koken nan ta za a yi ma wannan mutanen su mana adalci amma duk da haka amma duk da haka mun je saboda mu nuna biyayya ga jam'iyya amma yanzu mun kure harkan jam'iyya yanzu an tafi harkan kotu ina son tabbatar maka ajiya kawai ina tsaye an kawo takarda na dakatar da 'yan takara wato abin da ake kira court order na jihohi goma inda aka yi irin wannan rashin mutunci jam'iyya ta karba ta sa a fayil ta rufe to abin da muke jira mu gani shin ita jami'a ta fi karfin kotu kuma ko ba ta fi ba Allahu ya lamu wannan to za mu jira mu gani. To wai koya makomar jam'iyyar ta APC za ta kasance a yanzu a jihar Adama ganin irin sato kasa katsin da ke wakana a yanzu wannan ko ita ce tambayar da ne wa wani kusa a jam'iyyar da ke tare da bangaren Malam Nuhu Ribadu wato Alhaji Usman Ibrahim Jimeta. Ya mako dai zuwa yanzu tuni magoya bayan gwamnan jihar senator bindo suka soma gudanar da bukukuwa na murna biyo baya hotunin da ke cewa yan kwamitin gudanarwa na jam'iyyar wato nwc ta baiwa bindo takara wanda kuma lokaci ne ke ma tabbatar da yadda za ta kaya tun da dai yanzu batun na kotu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To Madalla Ibrahim Abdulaziz. A jamhuriyar a jam'iyyar APC kuwa reshen jihar Nasarawa sun ɗau matakan kafa tarihi wajen ganin 'yan siyasa sun aje bambance-bambancen da ke tsakaninsu da wanda kuma suka yi nasara da wanda ba su yi nasara ba. Zainab Babaji gare ki. Masu ruwa da a jam'iyyar APC jihar Nasarawa sun yi wani zama na musamman da 'yan takarkaru da suka fafata a zaben fidda gwani don ɗinke duk wata ɓaraka da ka iya kunno kai a jam'iyyar. Mutane goma sha ɗaya ne suka tsaya neman takarar gwamna a jam'iyyar ta APC jihar Nasarawa, yayin da mutane bakwai suka yi takarar sanata sai kuma mutane 29 suka tsaya takarar majalisar wakilai mutane 117 kuma suka tsaya takarar 'yan majalisar jihar nasarawa sakataren jam'iyyar apc a jihar nasarawa alhaji aliyu bello ya ce makasudin taron shine su kira waɗanda ba su yi nasara a zaben fidda gwanin ba don goya baya wa waɗanda suka yi nasara don cimma burin jam'iyyarsu bayan an gama zaben fitar da gwani na mu. akwai mutane da ba su samu nasara ba akwai kuma wanda sun samu nasara kuma ka'ida ne ya kamata mutanen da ba su samu nasara ba a kirawo su a ji ko suna da koke-koke don a haɗa kai a cimma a matsayin abin da ke so to alhamdulahi mai girma gauna bisa jagorancinsa ya kirawo duka 'yan takara guda goma sha ɗaya na gwamna kuma dukkan su goma sha ɗaya sun amince sun yarda za su yi aiki da ainihin wanda allah ya bashi nasara wato injina a sule a taron yau ma dukkan su. mutanen da sun tsaya zaben nan sun amince sun yarda za su yi wa apc aiki ita ma honorable mary gulu wacce ta tsaya takarar sanata amma ba ta yi nasara ba ta ce ta haƙura kuma za ta goyi bayan wanda ya samu nasara na ce gaba ɗaya mu da muna na wannan jami'a su dawo su da mu yi aiki don mu ci nasara don gaba ya fi baya in mun zauna muna kuka akan an cuce mu an cuce mu ko mun yi a cikin rayuwanka akwai wurin da zaka yi ciwo kuma akan neman panadol ka warke to ina ji wannan panadol kenan mun zo mu samu kwantar da mu don hankali ya zo wuri daya mu yi aiki daya shi ko gwamnan jihar nasarawa umaru tanko almakura ya ce taron ya yi tasiri to ganin irin rigingimu da suka taso da kura da suka tashi a lokacin waɗannan takarar fidda gwani sai muka ga tunda Allah ya sa samu jam'iyyar jihar Nasarawa na APC muna da kyakkyawan haɗin kai shi ya sa muka je zaben nan har congress har convention ba tare da wani matsala ko damuwa ba to ba mu son wani damuwa ko matsala ya samu wanda zai kawo damuwa a cin nasarar fati shi yasa na kira duk wanda suka zamanto suke da ruwa da tsaki a tafiyan da aka yi na takarar fidda gwani su zo a samu a zauna a sasanta a yi taron haɗa kai a yafe ma juna irin uh, kurakuran da aka samu da lafazozi da suka fito uh, daga bakunanmu wurin gagan samun wannan mukami to wannan taro ya yi kyau kwarai-kwarai da ke don wanda aka kuntata musu an ba su haƙuri wanda suka yi nasara sun nuna sadaukar da kai da kuma nuna biyayya ga wanda ba samu ba kowa ya amince cewa abin da ya faru a manta da shi abin da ke gabanmu shine muke neman samun bukatan mu ya biya shine cin nasara kuma ba za mu samu cin nasara ba sai da haɗin kai da kuma yafe mu juna. Gwamnan jihar Nasarawa kenan Umaru Tanko Almakura, Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To a gaida Zainab Babaji. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti sha biyar na safe. Ga shirinmu na gaba. Tabbas wannan haka yake lafiya ita ce uwar jiki domin kuwa sai da ita ɗan adam yake gudanar da al'amuransa na yau da kullum jama'a masu sauraron mu barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki sunana hawa umar Shirin lafiya uwar jiki shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattara da su abubuwan da ke jawo su da kuma hanyoyin da ya dace a bi domin ɗaukar matakan kariya. kuma shirin yakan ilmantar ya kuma faɗakar da ku. A makon da ya gabata mun koro jawabi tare da Dr. Lawal Tahir akan cutar neonatal jaundice inda ya yi mana bayanai akan yadda cutar take da kuma yadda ake ɗaukanta amma kash sai lokaci ya yi halinsa. A wannan mako kuwa za mu ci gaba da tattaunawa ne da Dr. Lawal Tahir akan ita cutar neonatal jaundice daga inda muka tsaya. babu mai hoji da ke kasau, in dai ke lahiya uwarki. likita um, a makon da ya gabata mun koro bayani akan ita wannan cuta ta jaundice inda uh, kai mana bayanin abubuwan da ma yasa ake haifan yaro da cutar da kuma yadda take bayyana sai kuma lokaci ya yi halinsa. To likita ta yaya hatsarin cutar take idan ba a ɗauki mataki da gaggawa ba? To um, babban hatsari shine uh, idan shi wannan sinadari na bilirubin yayi yawa yakan shiga kwakwalwa yana lalata kwakwalwa kuma idan ya lalata kwakwalwar nan ba a iya maganin ba abin da za a iya yi lalacewa ne da yake permanent wato da'iman in ya riga ya faru ba a yi masa wani gyara sannan yana daga cikin abubuwan da yake kawowa din idan ya lalata kwakwalwar ya kasance ko yaro ya kasance yana da matsalar ji ko ya kasance ya zama kamar gaula-gaula haka kaga shekara biyar yana zubar da yawo ba zai iya komai ba sai an yi masa duk bilirubin yana wannan jandis tana iya kawo wannan matsala idan ah, har ba dauki matakin gaggawa ba sannan tana kisa don yara da dama suna mutuwa kafin ma a dauki mataki saboda wannan cutar jaundice. Likita cutar jaundice tana da rigakafi watakila idan an gane cewa kamar a bayaninmu na makon da ya gabata ka yi bayanin cewa tana da nasaba ga jini bambancin jini to idan har aka gane hakan akwai rigakafin da ake yi domin kare yaro daga kamuwa ko kuma daga haifan shi da neonatal jaundice? Eh, rigakafi na farko shine tabbatar da eh, nau'in jinin mahaifiya duk macen da ya kasance an san jininta yana da nau'in negative rhesus negative um, to a lokacin da ta samu juna biyu akwai allura da ake yi idan aka gwada aka tabbatar da cewar ko ta dan samu ko da yanayin zubar jini ne ta a lokacin da tana da juna biyun ko kuma bayan haihuwa ya kasance jaririn da ta dauka din nau'in jinin shi ba wannan negative din ba ne positive ne to akwai allura da ake yi wanda idan aka yi mata cikin awa 72 in allah ya so yadda ba za ta samu wannan sinadaran da za su zo su yaƙi jinin yaron da za a haifa nan gaba ba saboda haka idan aka waɗanna alluran rigakafi zai kasance mace za ta iya gama ta gama haihuwa 'ya'yanta insha Allah ba a samu matsala kasancewa dai duk lokacin da ya kasance ta samu juna biyu dole ya kasance a mata alluran nan ta wannan eh, antidi ake ce masa saboda wannan maganar resource To likita shin wai yaya ma ake jinyar yara masu ɗauki ko kuma masu fama da jaundice? To idan kika shiga bangaren jarirai za ki ga wata shuɗiyar wuta da ake ɗora a kan saman yaran. To wannan wuta shine abin da ake amfani da shi sai a haska a jikin fata yadda zai zama daga shi wannan sinadarin bilirubin wanda yake zama a cikin kitse ya koma yadda zai iya zama ya shiga cikin ruwa yadda yaro zai iya fitsarar da shi zai iya kasayar da shi idan ya kai wani matsayi to ko wannan shuɗin wutar ba zai wadatar ba sai an canza jinin yaron za a yi kokari a canza jinin yaron da wani jini sannan kuma a ci gaba da wannan shuɗiyar wuta akan ba da wasu allurai idan ta kama misali waɗanda ƙwayoyin cuta ne ya kawo jaundice to kin ga dole za a ba su alluran da za a yi maganin ƙwayoyin cutan matakan da ake ɗauka kenan. likita yaya za mu kwatanta adadin yawan yaran da suke fama ko kuma ake haifar su ko kuma suke ma kamuwa da cutar jandis musamman ma a nan kasar mu najeriya to a najeriya muna da matsala ta alƙaluma to amma abin da aka tabbatar da shi ne kusan kashi sittin zuwa tamanin na jariran da ake haifa suna samun jandis nan da yawa daga cikinsu ba mai matsala ba ce to amma kuma ana samun masu yawan gaske su ma a cikinsu din wanda take kawo matsala um, akwai bincike da aka yi misali a Amerika sun yi shekara uh, biyar yaran da suka samu matsala ta wannan jandis din a cikin shekara biyar a gaba ɗaya jihohi hamsin na amerika gaba ɗayansu ba su kai yara da suka samu jandis har suka samu matsala daga jandis din ba a asibiti kwaya uku kadai a najeriya kuma a cikin wata shida saboda haka wannan zai nuna miki irin yanayin yadda abin yake matsala a wurinmu wannan ana magana asibiti ne guda uku cikin wata shida can kuma ana magana ƙasa ce jihohi hamsin amma shekara biyar saboda ka matsala ce sosai da ta dame mu Na'am, to likita akwai wani wayar da kai da kuke yi wa iyaye a asibitoci da kuma sanar da su hatsarin wannan cuta ta jaundice domin kare yaransu daga kamuwa da cutar? To, ana kwatantawa amma gaskiyar magana ah, bai isa ba, inda ana yanzu misali zai wahala ki ga mutum goma a cikinsu ki samu mutum biyar wanda ba san menene cutar polio ba cutar polio tana lalata kafafu da hannaye amma jaundice tana lalata kwakwalwar da kafafun da hannayen gaba daya amma sai ki samu a cikin mutum goma wala allah da kyar zaki samu ɗaya wanda ya san menene jandis nan da ake magana menene illa shi saboda ka gaskiyar magana babu isasshen wayar da kai da ake akan kwatanta to amma idan ya kasance illa iyaka waɗanda ka haɗu da su ne aikin ga ba zai wadatar ba ƙoƙarin da ake yi na kafafen labaran nan to shine dai gaskiya zai taimaka ɗin wurin fa'idantar da al'umma saboda buƙatar haka ɗin. To amma e, ya kamata a ce a asibitoci akwai wani ƙoƙarin da ake yi ko kuma mace idan ta zo awo. To duk ana yin wannan ko kuma ba a yi? To wani wurin ana yi amma wurare da yawa ba a yi wanda mafi yawa ma ce mafi yawa gaskiyar magana ba a yi wani wurin akan samu a yi to ko nan din za ki ga watakila an yi sau daya a wata ko sau biyu a wata kuma wala'alla wanda ya zo a wannan awan watakila ba zai zo ba sai wani bayan sati shida saboda haka bata ji ba sai ta gama har awan ta gaba ɗaya ma bata ji ba saboda haka abin da ya kamata a ce an yi shi da'iman ya kasance kafafen labarai na ƙasa gaba ɗaya ya zama ɓangaren ma'aikatan lafiya su ɗauki abin da mahimmanci to ta wannan hanya ne za a iya samun sadarwa da ta kamata. cutan jaundice kamar tsawon wani lokaci take yi kafin ta bayyana ma har ta kasance mai tsanani kamar idan ta yaro ya kamu da ita kwana nawa take yi a jikin shi kafin ta bayyana akwai wanda awoyi ne kawai na ga yarinyar da cikin daga haihuwarta zuwa awa saba'in da biyu mun canza jinin ta sau uku kuma dalilin shine saboda an riga an san cewar kafin a haife ta an tunanin cewa dama za a samu matsalar ana haihuwa ta cikin 'yan awoyi kaɗan dole sai da aka canza jini amma cikin kwana uku an canza mata jini sau uku saboda tsananin wannan cutar saboda haka wani lokacin ma sai yaro ya mutu ba a ma mai ya kashe shi ba saboda ba a asibiti ba ne an kwantar da shi yana bacci an ɗauka bacci yake yi hmm. ko ya kasance iyayen ba sani ba kuma wanda suke zuwa ko barka ko ganin jama'a ba sani ba sai ya kasance an samu matsala to likita daga karshe wacce shawara za ka ba ma iyaye domin kare 'ya'yansu daga kamuwa ma ko kuma ma game ma da cutar jandis To shawara ta ga duk wanda ya je domin Allah ya je ya gano jariri ya duba idan ya duba fata yadda in ya ga ruwan ɗorawa to ya jawo hankalin iyayen nan ya ba su shawara su je asibiti. Ta haka za a samu saukin wannan matsala. masu sauraron mu duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako da fatan an ji kuma an amfana kuma da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bayar a madadin shi likita da muka kasance tare da shi dr musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani mako dauke da wani sabon shirin lafiya uwar jiki To a gaida Hawa Umar, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko muna ta hanyar imel. Saƙonmu da farko ya fito daga injiniya Bashar Kansila mai tukunyan bakin kasuwa dirin daji jihar Kebbi. A gaskiya muna jin daɗi yadda kuke bamu dama a koda yaushe muna bayyana ra'ayoyinmu tare da miƙa saƙoƙinmu zuwa ga shugabanninmu game da abubuwan da muke ci muna tuwo a ƙwarya allah ya saka muku da alherinsa to amin bashar sai kuma saƙo daga asma'u matar bashir kansila sojan dirin daji jihar kebbi hakika zargin da ake yi wa gwamnan jihar kano abdullahi umar ganduje na karban cin hanci daga hannun wani ɗan ƙwangila. tabbas wannan zargi ne wanda ba yi da tushi balantana ma makama duba fa yadda wannan dan jarida mai suna jafar jafar ya fitar da wannan bidiyon a boye a boye sai kuma sako daga aminu adamu malam madori da rabiu dakwat jihar jigawa assalamu alaikum muryar amurka don allah ku ba mu dama miƙa saƙon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan hawa liman wanda 'yan ƙungiyar boko haram suka kashe Allah ya ji kanta da rahama ya sa mutuwa ta zama hutu to amin amin ga kuma wata saƙo daga Ahmadu Abacha jihar Yobe Assalamu alaikum VOA Hausa a gaskiya matakin da faran minista ƙasar habasha ya ɗauka na rarraba wa mata mukaman ministoci daidai wa daidai da maza abin yabawa ne kuma ya yi daidai da fatan za su jajirce wajen gudanar da ayyukansu cikin gaskiya da adalci. To a gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraronmu. Kamun mu kammala shirin namu na yau sai mu je ga shirin mu na gaba wato labarai a takaice. To Malam Yusuf yanzu haka yau jami'an bincike na ƙasar turkiyya sun wani suna gudanar da bincike a can cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudi Arabia da ke Istanbul har ma da shi gidansa shi kansa jakadan da ke kusa da ofishin a cigaba da suke na bin diddigin salwancewar hamshakin dan jaridan nan na amurka wato jamal kashoge da ya salwanta daman tun jiya masu binciken kwakwaf din nan da suka shiga karamin ofishin jakadancin suna neman duk wata shaida wacce za ta da karin haske akan abin da ya sami shi wannan mutumin wanda marubuci ne na jaridar washington post wanda kuma ke yawan sukar lamirin shugabannin saudiya wanda rabon da a ganshi tun ran biyu ga watan oktoba lokacin da ya shiga wannan ofishin hukumar kiwon lafiyar majalisar ɗinkin duniya who kuma ta ce bullar cutar ebola da aka samu a ƙasar congo kinshasa ba wai yana nufin wata sabuwar annoba ce ta duniya ba ke da aka samu ba amma duk da haka ta ce bai kamata likitocin ƙasashen duniya din su wasa da abin ba. To masu sauraro iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan a yanzu sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Wanda a ciki ma za mu so mu ji ra'ayoyinku kan hanyoyi da suka kamata a bi don magance cututtuka da ke addabar mutane da suke karkara. a madadin abokin aikin nawa Ali Mustapha Sakwato da ya taya da gabatar da shirin sai kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta hada kuma ta bada umarni da injiniyan namu na yau Rob McLean. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku huta lafiya ga kuma shirin yau da gobe.